والصلاة والسلام على muna cikin littafin mukabar kalil ko muna shayi na fasin da kuma muna cikin fasali na magana sajada وإن قصدها وإن قصدها فاك أتحول nan da ake da a da ake da da a da Wa'in ƙasa da ha faraka a sahawan isar da biyu wato idan shi ne sallah yan nuhi shi saje da tilawa marmakon shi saje da tilawa sai yi ruku amma a kan sana, to isar da ya yi kida da wannan ruku amma gudu mamuna maliki hmm. wajen malikiya zai kida da shi wala ta hawa kuma wannan motsin da ya don shi ruku da don shi sajada sai mai shi ruku ne hukumar wakilwa bisila ya takari da ke Ausu تكريرها ƙabla ha ta hawan amma ne inda ya maimaita sajada ya yi sajada sai kuma ta ya kuma karanta sunan ne sajada da gangar da ragwalwa to wannan sai dai yin sujada amma ba ta bace amma in yayi da gangan to sallah ta bace aw sujudin qabla ha sahawan ko ba kina ba ko kuma ya zan yayi sujada gabanin mahallin sujada amma ya sahawa ta kalwa to in ya yi hijira gabanin malu hijira ne zama na wannan sai hijira kala imamu mazari ya ce wal asulul mazhab abin da aqaida mazhaba takariruha in karara hizba maimaita sujada in ya maimaita wannan hizbin wanda aka wannan sujada ta tilawa illa al muallima sai mallami wal muta'allimar dan makaranta fa wannan mara to farko shi da suka jira duk sauran abin da suka ba su jira wani riba da sajid da arabi qira'atu qabla ruku'i wanda ya fara zuwa arabi sai su jira to an so kada da yin sujada nan yanzu sai ci gaba da sallah a yanzu ka ya dan karanta wani abu gabanin ruku'i domin ruku'i ya zamo ba da qira'ati tsarin sallah kai wasu wala ya tafi an haru ku'un idan mutum ya zo shi sajada ta yi rukuni wasu ya tsaya ne to bai sama sajada ba ai ba rukuni an kake ba sajada ne kuma shari'a a san sajada ta san rukuni to bai sama ta wa in taraka ha amma idan ya batta ita sajada da gangan wa qasadahu yannuhin ruku'i da jirgin abin da sun kwa da yi saha ruku'i ne ya inganta ya yi karatu ne maimakon sai su jira sai tsaye ruku'i ruku'i yayi yi to amma kaka in tsaye ruku'i ya yi wa kuri hako amma ya aikata makaru bane su zai wa sahawan utud da bihi inda maliki la inda kafin amma inda rafkanuwa na ce shi sajada shi tsaye ga rukuni to shi imamu na maliki wuri ne ya siya a babu komi awo a bata haka nan eh. amma dan kasu ya a shi kan sajada to shi kan ba da irin ta ma'ana bihi ya yi sujada bayan sallamawa idan ya nasu shi rukudu sannan da baya suke sujada mun ƙara hukunin ko faslun nude ba na fulun an so na fila cikin kowane lokaci mai lokacin karanci ko haramci wata akada ba da magaribin ka zuhurin na fila ta ƙarfafa bayan magariba da mai ta ƙarfafa bayan azhar wa qablaha kuma an yi nahila gabanin a sallaci azhar ka asarin kamar qabla al-asr bila haddin ba da ya kace ba a cewa a kaza ko a kaza a wa duha sannan kuma an so nahila sallar duha ta kan karancin ta raka'a ne tsakiyar ta shidda karshen ta takwas amma akwai hadisi sai mai goma sha biyu ko mun taɓa karanta cikin ya a tawili hadisi mai raka a goma sha biyu wasu da dafa wasirrun bihi naharan wa jaharun laila inna hila ranata a ɓoye inna hila jirata a bayyana wata akka da bi wutulin muna tare da kuwa sannan ya karfafa kuma ga wutu wato shi bayyanawa wata yato masjidin da kuma an sun sai yato masjidin sai abin nan gaso gai da ubangijin masallaci haka abin da waje da tarku malin wanda zai shigo masallaci ɗaya shi ke kuce ya halatta ya baka ba ta yaya ba abin ya zama mai bi suci su masalaci balle na kafa rauki ta wata adad da bane amma kuma ta bani da sallafa da aika ce gaba da sallafa da su gina ka ta sai zama ta ba wa bada wani biha bi masu jini na madinati kamar salani alaihi sallallahu alaihi wasallam in ka shiga masallacin manzon Allah to an su a fara raka'a biyu sai sul masjid gabanin ka zuwa manzon Allah sallama saboda haka kenan in za kana madina za ka kana ziyara masallacin manzon Allah sannan da za ka je manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa iqa'u lawlin bihi bi musallahu sallallahu alaihi wasallam an so abkar da nahila nan ga masallacin manzon Allah inda manzon Allah ka sallah in kana ya gane imamu na maliki ya bayani amma dan kasu mai saba ba to kai dan kasu kai ba madina ba ta so abu limamin da garin madina dibi jawahir ka gani ko akwai magana mu ne kala imam malik ka gane kenan to nan radiyallahu ta'ala an musallahu arabu shay'in fil umudi muhallaq muhallaq ba umurul muhallaq hina nan kana kana ganin wanda an ka an kai mai tamamu da abin ga da wata sai a wurin muhallaka sai nan wurin to mu zo da ce wale da janibi awo ba ba ba ba gihe ne tunan wajen haka haka ba ala ibnu kasim da kasim yace da janibi ba sai sa'an to kai da ba ba ta to wajen karatu wal fardu bi safil awwal amma sallar farilla ita an so da rafan warko ba mu sallahu ba san warko wata hiyata masjidin makkata a dawafu amma ta masallacin maka dawafu al-quruni yasa ga ruwan da ya ce dawafu al-quruni kore in murata ai madare ai dawafu muna tare sun bazo wa tarawihu sallar tarawih ta karfafa wan firabin biha sannan kuma an so ka ɗaituwa da ita buɗa a niriyai tarawih mutum shi ta gida ne an yi son haka nan don nisan tariya amma in lamto a tsirin masajin kawon ga ta gida ne a yakiya ko mallama da gida ne shi ga wala ni ma gida ne nake

Wasu suratun tujzu amma sura gwara ta isa ta su adara mana kuri sai shi wa suratun tujzu ba ya kake kenan ba hmm. muna salatun raka'a nawa aka yi raka'a amma ta harkar da wuturi raka a shirari sauri da wuturi su arka. a shirin da wuce na sun maju ila sannan bayan haka nan sai an gafo mai da sallar tarawihi a wa hafaza wa sabuqa hatan ya to abinda hausawa ba su gane ba kenan yanzu in ka intihad almajirai sannan an fara sallar tare da mutum ya gama sallar isha'i in lima ya raka a bayan sallar sai ga ya zamani sai lima ya daidaita ya kwakwani sannan ya bi shi ga garka a duka ko ba da sallar to ko yana in ka sallama in ya raka a guda sai ka yi maza maza ka yi raka a sai ka bi shi ga sani ta biyu a wuce da kai ko ba gane ba ba liman ya riga ya yi raka a guda ba to sai ka bi shigar ka nan guda in ya ƙari ya sallama sai ka yi maza maza ka sallama ka gida to amma sun eh sai ka fata sai ka fata wala hika sai rike shi wata ina shi ne ba buka wanda an karjaya ya raka a sallar tarawih waka kuma ya sauƙaƙar da ta ne ya tafi raka a daidai wala hika ya rike lima amma yi. wata shaƙi haka nan karatun shaƙi da sabbi والكافرون كان في سورة الأعلى ثم كان في سورة الكافرون ووترين بإخلاص والمعوذتين شيكو وتري يكرن في سورة الإخلاص ثم يكرن في المعوذتين والعوذين إلا لمن له حزب sai wanda adda wani darasi da shi ne yana da hizbi hizbi yau da kullun dare yana da abin da ya karanta na ƙur'ani. to babu komi sai karatun nan na hizbin na cikin sauki da wato na famin ya ɗiba cikin ne fiye mako a cikin shafi da wato wa fi'iluhu liman tabi akhirin layli haka nan kuma da aiwata shi ga wanda yanzu an so aikata shi wuturi ya bar shi haccan ga wanda an mafarka a ƙarshen dare wani ka san bai farka sai a talauta ta sai ko kiran karfe nauyin jiki ne eh? hukuncin limamin da ya zan wato alhaji ya ke kuma ya ɗan jama da ke kawa amma shi kwanci ne gida sai in ya taho masallaci kuma saboda suna liman shi zai sai ya na haloli ne hukunci ne ma muna su mai magana liman ka zan bari gida ka tashi da wuri da ya shauɗi don su rufe gida ka zo masallaci ka ba mu sallah in ku ba ka wuri Allah ya zo ka rufe ta ka ba mu sallah ka ɗaya ka koma gida dole ka saurara ana mutum wanda bai saurari jama'a da ba ne in saurara ya bari wani yi mamu su yi magana da wa'azi ba sai wa'azi ka wadda magana da mana cikin cikin cikin ba a mutum da a tsanin da ya karatu wa fi ilu da mun tafi lai kowa karatu ba karatu baya ne ba in ko mutum ya kuma karatu to abin nan da ake na karatu ko su bari wanda ka karatu shi to mu zo da aikata shi eh? da wanda da farka in yanzu shi shi bace hasan an kwata wala min ilhu wanda ya riga yayi uku farkon dare to in ya farka mutu ya farka kashin dare ya wuta ne bai nuna sauki don lawo ta ranar gida ne wala min ilhu muka damu ko sun masalla sannan da baya sallah mun gane karatu ya riga ya gabatar da wuduri da yanzu ya taho cikin dare ya samu dama ya tashi ya yi wuduri to bai kowa mai wuduri dai shi ya tabbatar da ya tabbatar da ya tabbatar da wani gana risala ko ya halatta yin nahila bayan bayan an yi ba wa aqiba shafa'in mun fasila an wa ko haka nan kuma an so aikata shi karshen da gama shafa'i da gama shafa'i ai mutum amma mun fita ne zai yaran daga shi shafi'in nan bi salami da sallama illa li iqtida'in bi wasilin sai wanda ya koyi da limamin mai haɗewa akwai limamin da ya shafi'i utu shi ke sai sallama guda to in ka bi shi to Allah ya sa ma addini na rayuwa ka bi shi kai kake zama ya haƙuri mun gane karatun ya wa a wasu amma ibtida a mubin shi haɗe da maka ya kone ne wa wato ba wa ya dace sannan an so wuce ni da raka a kada wa qira'atu min al-awwal masal al to wanga ya ɗauka ya ci gaba yana yi yana yi yana yi yana yi ta inda tsaya to sai shi ko wanga ya ɗauka to wanga ya saurara ma wancan hmm. ya ce tun da bai ajiye ni ma ɗauka za ni ko wani ta jama'a hmm. to makaruji na don ƙur'ani da hmm. shi ba sun suka farke shi kowar ta jama'a kowar ta jama'a kowar ta jama'a wani zaron zan wasajin zai farzin sannan masaruhi na dubi ƙur'ani da sallar farilla ina sallar farilla ce wani shi ne kai tafi da dogo bai yi awo asana ko ba ko tsakiyar lafiya ke bane dogo ƙur'ani ne da ya kara wajen a ha ba shi ba don shi kwaya a la awwalahu amma ban da farko farko yi wannan ba matsala wajen wajamun kathirun lil ghalib haka nan makaru na jami'i mai yawa taro mai yawa da nahila shi ma makaru na mun gane aure makanin mustahire ko gabagarin da aka ba da labarai ce kai an taro wani taro musamman wa'illa muna tare in ko ya zama bai kasance jam'un tafsirun qalilun na ko ko bi makanin gairi mutahirin na to bala ba komi wa kalamun ba'da subhin li qurbi tulu'in masaruhi na bayan ga masallar subhan kusa ko Allah killa hakku ta ga kitu rana sai da an haga masallar asuba sai sun zo kuma ga killa to masaruhi na la ba da ya an yi fita fajar ta ne a sallar subahin babu komai su amma in dai an gama sallar subahin to Allah ya masallaci su zauna in dai ba su kwana to in ba bacci suka ji ba su masallaci su zauna ba a yi zikiri ana su amma me ana jira tsaya kila wasu ala mutane jira siyasa sai ya ga wannan wannan ba kira ina kan wani ba a zikiri ya na ji wannan ta magana ya kira to shi wani da atu haka nan makaruhi na ɗan gintirawa bayan da sulhu wala ta kai fajiri ya tsaye da daddare ya yi nahi ya gaji da ya ta fajiri sai ke wani ɗan gintira awo ka a idan ne tare da ɗan huta to makaruni a ayar gaba saboda shafi ne ma an so haka ba da hadisi hadisi na an so haka yanka masarar shafi ba akwai iskara a ce hutawa ne to mu wa wuturu sunnatun a fadi kana ji wuturu na ta ne kai malla yake ma ta yi ƙarfi da suna ila to an ka kira malla to banda banda tini kali mai malla yake so mai idun sannan idin na biya ya ha idin la idin layya da idin martaba sun guda ثم كسوهم sannan sannan kusufi sun masu ƙaru sannan sannan isin ƙa'i ta ce ba su hmm. لو أكيني إن بك سيش بشي متني بعد إنشاء سيادة بعد إنشاء ودع عبادة ها؟ بعد إنشاء سيادة ما إنشاء إلا بسا ذلك يا أبو إنشاء إيه آه. إلا بسا wata baƙin lilfajari da eh? a yi